ne me yake damun ki? Ina matsayin mijinki. Ki ci kwalata. Me ke faruwa ne Halima? Idan kai dan halin ka haifi cikin uwarka da ubanka ka sake ni ba na bukatar ka idaniya na ba sa bukatar ganin ka tabbas ni dan halak ne uwa da uba halima na saki ki saki uku ya kusanta na sa ka aikata saki a gare ni wanda a yanzu har ka kai daga nadama idan da zai yi me zai hana ka asirin wannan al'amarin tun da ba wanda ya sa abin da ya faru a tsakanin mu ci gaba da zama a matsayin mata da miji domin yanzu idan na ta gida mahaifina ya tambaye ni me na muka har ka sake ni saki uku ban san me zan ce mishi ba mun tashi a matsayin mu na adam mun koma dabbobi ni ba za a yi da ni ba ba zan yi ba ba zan iya ba me na gaya miki ba gaya miki ki kuskure ki bari ki ki ki ƙara bari rana ta riga ta fitowa ba eh ko ban gaya miki ba rena mutane ai na gaya miki wannan kaɗai kika gani kenan ki ƙara bari rana ta riga ta fitowa ki ga yadda zan yi da ke a nan gida mara mutunci kowa ya bawanki a cikin gida da na ga shigo kina kuka me ya faru gaya min mana me ya faru karki daga min hankali kuma ina lillahi wa inna ilaihi raji'un inna wa yakubu ne sake ki har saki uku manta cewa da bazan mahaifinki yake rawa har ya iya yi miki wannan sakin na wulakanci ya isa yi shiru shiru da hankali shiru ya isa ya isa ya haku hakika alhaji yakub ban ji daɗin abin da ya faru tsakaninka da halima ba dan ni kaina yanzu ban san da wani ido zan kalli mahaifinta ba ballanta na kuma kai alhaji khalid mai gidana ne kuma duk wani arziki da walwala da ka ganna a ciki shine sila na san halinsa mutum ne mai jajircewa akan gaskiya da bin bayanta a duk inda take na san da haka amma kar ka manta fa kar ka manta da matsayin ɗa a wajen mahaifinsa. duk da wannan idan ya dawo abin da zai fara binciken ya sani shine menene dalilin da yasa har na yi mata saki uku ba wai dan kawai dan tana yasa ya ce zai dora min libi ba kuma ka ce na gaya ma haka ne amma dai gaskiya ni ban ji daɗin faruwar wannan al'amari ba abin da zan so kai min shine kai min addu'a Allah ya sa haka ya zame min alkhairi gaskiya kin aikata babban kuskure ba ki kyauta ba ki duba ki gani aikin da na sa malam yayi yayi gabaki ɗaya ya haɗa ya aiko min da shi gashi yanzu da duk kin yi hakuri da duk abin da yake gaya miki kin shanye da yanzu ne lokacin da ya kamata ki yi amfani da shi muddin har ya so gare ki shi kenan ina mai tabbatar miki babu shi babu sauran sha'awar wace mace a duniya amma kika kasa haƙuri kin ga yanzu kin ɓata mana abin da muka daɗe lokon lokaci muna shiryawa kin lalata mana shirinmu kin cuce ni kuma kin cuci kanki ina son sanar da ke ki shirya abin da zaki gaya mahaifinki idan ya dawo oh, oh, oh, biki na 'yar gata na so kauna shine sanadi rashin ta yi an kabarin arha juriya ke sa ai dace biki na yar gata lalayya so da kauna shine sanadi rashin ta yi an kabarin arha juriya ke sa ai dace lafiya kalau masu yadda wata a ya na gaban deji a kai ai zamewa ta jiya a mata takalar bene ta faɗi to shine ta buga kanta da karfan jikin baranda tashi ki je ki kwanta ki huta hmm? kina fama da ciwo kuma kin ki je ki zama eh, ki kwanta ki huta sai yawo kike yi za ki wahalar da kanki tashi ki je ki kin sha maganin ki to je maza ki sha ki kwanta amma hajiya ya baki min waya ba ki faɗa mini abin da ya faru haji ba na son hankalinka ya tashi ne na tabbatar na gaya maka hankalinka zai damu shi isa ne dai kokari an kai ta abin da ya kamata a in kana nan an yi kuma ai da sauki halima ya na ka a gidan da dare baki tafi gidan mijinki ba ina so ki duba girman Allah ki faɗa mini abin da ke faruwa a cikin gidan nan kar ki ji tsoro tsakanina da Allah ba faɗuwa ne ba to me faru ba zan gaya maka Ma ina mai nema alfarma a gare ka ko da na faɗa maka ka ɗauki wani mataki mai tsauri a gare ka domin tamkar uwa take a gare ni ke nake sauraro ina kwance da safa a ɗaki kawai sai na ji tana dukana da muciya bata daina dukana ba sai da ta ga jini ya fara fita daga cikin gashi na kuma ban san ka da saurin fushi ba baba na yi nadamar sakin matata har guda uku da na yi a lokaci guda duk da cewa ita ta nemi haka ka ce ita ne ta nemi haka baba tun ranar da ka ɗaura min aure da halima ta kasance matata ba ta taɓa yadda na kusance ta ba na san yanzu kina nan kusa da mijinki ko to abin da nake so da ke ki tashi ki matsa nesa kaɗan da shi ina son zan yi ta muhimmiyar magana da ke kina ji da kyau sako ne malam ya ce in sanar zuwa gare ki kar ki kuskura ki bari mijinki ya zo gare ki kina ji na da kyau har sai lokacin da saƙonsa ya iso miki. Saboda haka idan saƙonsa ya zo zuwa gare ki, to a lokacin za ki da amfani da wannan sakon To in har mijinki ya zo gare ki, to shi kenan kin gama mallakarsa, babu shi babu yi miki kishiya. Idan kuma har kika bari izo gare ki, ko kin yi amfani da maganin nan daga baya ba fa zai yi wani tasiri ba. don haka kar ki kuskura ki bari haka ta afku don haka duk ba da kika san zaki masa ki masa to na ji insha Allah insha Allah zan kiyaye ya kika je ne ki zo mun yi sallan ba <laughs> wallahi in mace ta kira ni to ki ma yanzu sai ki zo ki sallan kira ka ai saboda ni na riga na ita eh? ki sallan ki ni na riga na ita wallahi dama ciki na yana da mutba shi da na je falo ina waya shine kuma period ɗina ya al'ada

lazumi nake Allah na ɗauka ma kayi bacci haba sweetie ya za a yi bacci bayan wannan daren ina tunanin shine zai kawo ƙarshen matsalar da take damu zan kusance ki kin ga kwa zancen bacci ba zai yi ba ni bai wannan sun gaya miki ya ma fi min daren angwanci haba sweetie kana bani mamaki me kake ce na maka na zuwa kuma gaggawa me kake ban gane ba ki fi matata ce kuma amaryar da ban taɓa kusantar ta ba ya ba zan yi ɗokin ta ba ya ba zan yi ɗokin matata ba dole ne yi ɗokin ki saboda haka yanzu ki zo mu tafi ta. bayan matsalar da kai tare da ni ba ta kawo ba ba ta kawo ba tabbas ba ta kawo ba sai ka koma ɗakin ka sarkin zumuɗi domin ni wallahi ka fara ma ban tsoro ka tashi ka tafi ma wato munir akwai abin da yake damuna na kasa wurware bakin zara tunanina ya gaza warware shi yakub kenan ina sauraron ka ku ne kuka daɗe da iyali kuma kuka son su ciki da bai ina so ka sanar da ni wani abu menene adadin kwanakin al'ada na mata babbar magana wato yakubu ka san su mata da kake gani kowace mace da irin nau'in da allah ya ajiye ta wasu matan al'ada su zaka ga suna yin ta ne tsawon kwana uku wasu kwana biyar wasu sati kai wata ma kwana goma amma abinda musulunci ya zo da shi shine mafi tsawon kwanaki a al'adar mace kwana goma sha biyar hmm. an na dan ji dama dama ka san wani abu ne kaga dai yau a lissafe yau kwanan halima takwas da tarewa a gidana amma har yanzu zancen nan da nake ma ban taɓa kusantar ta ba da na yi magana sai ta ce tana al'ada mutumi na kai akwai ta kusa gama ka ka san yanzu saboda irin wannan rikirkicewa na al'amura akwai wata hikima da iyaye suke yi wato za ka ga in aka zo sa ranar aure akwai wasu mata da ake sawa a ɓoye ko da ke iyayen ma mata wasu sun sani ba a saka rana aure sai an yi tunanin wace rana ce yarinya take dab da fara al'ada saboda ka tana dab da fara al'adar nan ko tana fara sai aurar da ita a lokacin za ta shigo gidanka saboda ka san yanzu mata ana yin aure sai ka ciki an samu ciki to hakan kuma tana kawo rudani tsakanin bangaren dangin angon ko bangaren dangin amarya ita ce ce ku ce ita hatsaniya karshe ka jana cewa da ma cikin ta zo gaskiya to wannan ne yasa suka fito da wannan hikimar kuma sai kaga ko da auren ma bai mutu ba sai kaga karshe dai an sa ga babu jituwa nan gaba sosai ba kuwa ai ko aure bai mutu ba zaka ga irin irin rashin ganin mutuncin juna an dan rabu to saboda haka suke wannan hikimar dani wai kai wai aina kake son irin waɗannan abubuwa <laughs> abin da kuke na sanyi gaba ɗaya ga ma ina tuna abubuwan da na kashe <laughs> dole kai tunani malaman fikiyu sun tabbatar mana da cewa mafi yawancin dadewar jinin haila kwana goma sha biyar ne yau kwana ki goma sha shida kuma ki ce ki gama ba to idan dai haka ne jinin ki ya zama jinin cuta ya zama dole in kai ki asibiti a duba ki to ni dai an kabarin arha juriya ke sa ayyace hajiya ta ce na gaya miki lalle lalle ta tafi da yanzu faman da nake da shi a gidan nan kenan ni dai fata na kawai Allah ubangiji ya daura ni a kansa amma da zarin ya shigo yana kamar ya cinye ni sister magani nake abinda ma to tun da ka ce ne jahila mahaifiya ta jahila kai ko me zai sa ka ci gaba da zama da jahila irin gidan jahilai to ka sake ni ba washe gari bayan na dawo daga aiki sai ta ci kwalar rigana ta ce mai idan ni na ci kaɗan halak haihuwar uwata da ubana to in sake ta ni kuma ban yi wata wata ba na sake ta labari labari ku biyo mu ku biyo mu ina so ku biya mu wani irin magani kuma waye ce zai bada maganin da ya jawo sanadiyar mutuwar auren yata kin cuce ni kin cuci yarki ta cikin da kanki cutar da ba za ta umanta ba har abada ba tare da bata lokaci ba sakamakon aikinku zai fara damu muku ke da yarki wallahi wallahi wallahi wannan shine kuskure na na ƙarshe da cika min da gangan a tsakanin zamana ni da ke kuma kar ki sake duk lokacin da kake son ne maka wani abu umarni kawai za ka bani ni kuma in je in aikata me kake da amintu kana son kina amsa da nake so in ji daga gare ka na amintu ni kuma na maka alkawari zan aura maka ita cikin ɗan ƙanƙanin lokaci domin tabbatar da zumuncin da Allah ya halatta kuma yin hakan zai rage yawan gwagwaren da matan da ke gidana maimakon yakubu ya je wani guri gawar wata 'yar wannan ba shi tawa 'yar domin na san zai mutunta ta zai kula da rayuwarta a matsayinta na mariniyar allah wacce kika daɗe kina zalunta amma Allah ya haramta auren dole kai kuma abin da kake shirin yi mata kenan domin ba shi ya zo ya ce yana son ta ba kai ka tilasta ta so shi kada kike mai kuɗi ni ban tilasta mata ta so shi ba idan kuma na tilasta mata ki tambaye ta tun daga ta zo ne ke gaya min gaskiya kina son ta shiga uku inna lillahi wa ina so ka shirya min fati ne da kawaye na nan gani na faɗa ina jin sannan na biyu kuma ka haɗa min gagarumin fati ni da kai da kawaye na da abokanan ka mu cashe ni idan ka ma ka gama min komai ba da wani problem sai ko an gama godiya nake <laughs> da ina ne a sakina ina gajiya ya gida ko kuma ce ya karatu ni wai yaushe ne ki za ki fito da miji ki ya yi ke ai kai nake jira ka ce yau ga mijina zaɓen <laughs> ke Sista Halima. Wai me yake faruwa ne? Ke da kin yi dace. Da aka yi me? Kin samu miji mai hankali. shi kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa. shi kuma yana ƙaunar ki. Ni ma fata na Allah ya bani miji kamar yadda kika yi dace. ta shi kenan ba ni da wata matsala a rayuwata in za ki kwanta ki kwanta in kuma ki sai tunanin wannan ne sai ki Halima. Ki kwantar da hankalinki. Ki kwanta ki bacci ki huta. abinda zai riga zai faru ya riga ya faru. Hankalina ba zai taɓa kwanciya ba. Balle har na samu damar yin bacci. Wannan takaicin da kike ciki zai wuce tamkar ma wani abu bai taɓa faruwa ba. Ta zai wuce? alhali kin ji rantsuwar da abba yi na yi miki alkawari sai na batar da sakina a doron ƙasa babu ita babu sake yawo a doron ƙasa ni ne miki malam ne ya ce in kawo miki wannan wannan babban kullum shi na sha ne wai a sha shi da madara za ta sha shi wajen gefin magarba kuma akwai wani karamin kulli a ciki shi kuma na shafa ta shafe jikinta ta shi gaba kuma ya ce in gaya ni muddin ta yi amfani da shi sosai to ba shi ba jin ƙara sha'awa wata mace a rayuwarsa wani malami ne ya kuka ina tambayar ka wani malami ne ya kuka eh ah, dama dama yanzu na tabbatar da abin da yakubu ke faɗa mini gaskiya ne ke cika sha'awar yarki kuma babu abin da zai hana ban aura wa yakubu sake na na kashe ni na kashe sai me ai neman magani ba ƙarya ba ne kuma ni ina kishin yata shi yasa nake nema mata maganin da zan nisanta ta da kishiya domin kishiya masifa ce kishiya bala'i ce kai kuma da baka damu da su ba sai kai ta ɗiba kana bashi yana aura iya sako maka su suna zama zawarawa a cikin gidanka yanzu na tabbatar kai jahila ce in ban da jahilci wa zai halatta abin da Allah ya haramta jahilai dai ɗaya ba abin da sa na kira ka ina so in ƙara maka ƙwarin gwiwa ne dangane da sha'anin bikin ka da suke nan. ka san duk abin da yake da alkhairi dole ne a samu damuwa daga wayansu ɓangarori da ya shafa al'amarin gaskiya to babu wani abu da nake martanka da shi idan ka kasance mai haƙuri ah, wannan fayil kwamtar da na samu a wajen gwamna zan baka kai don samun yalwatuwar kuɗi kuɗaɗe a wajenka don sha'anin wannan biki domin ba ni so a haura sati uku ba yi wannan bikin ba na gode baba allah ya saka da alkhairi kuma na yi maka alkawari zan yi haƙuri da duk wani irin ƙalubale da ka iya tasowa a dalilin wannan biki to ka je zan baka transfer ɗin 50% daga cikin account ɗina don ka je ka fara gudanar da ayyuka har yi ɓari na gode na gode zan je duba sai san wanda a to naji ina kuma mai karfafa maka gwiwa daga ci biyayya daga ci gaba da biyayya dari bisa dari a shi to baba maganan shanin bikin ya ni ke ganin za a na farko dai ya zama wajibi ka auri sakina kamar yadda mahaifinta ya nema abu na biyu dole ka karrama sakina a cikin sha'anin bikinta kamar yadda mahaifinta ya karrama ka kuma ya zama dole ka ɗau haƙuri da duk wani abu da zai taso daga ɓangaren tsohuwar matanka domin dole ne ta nuna kishi mai tsanani akan yar uwarta insha Allah zan yi iyakacin bakin nina in gana kau da kai game da yin haƙuri da duk wani abu da ka iya tasowa na shari daga wajen mahaifiyar halima ko ita to yakubu. ka je Allah ya maka albarka kuma ka je ka haɗu laifi iya iyawarka insha Allah ku ma zan iya kokari na kai Allah ya maka albarka amin a kau da batun wasa mahaifinki ya karrama ni ya yi min abin da ba zan taɓa mancewa ba a rayuwata gaskiya ne don haka shi ma yake so ya karamta ki ya rike ki bisa amana yadda za ki ji daɗin zama da shi hakika duk ɗan halak idan aka yi masa halakci to sa ya mayar da halakci don haka ban ga laifinka ba na yi miki alkawari a bikinki zan yi miki hidimar da ba a taɓa yi wata ya ba a garin oh, oh, oh, wato tana nufin za a yi bikin karamci